ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا الشداء قواتن ذو القعدة وطن شاء ذو القعدة إيه لك تشومة من أيكم هجي ولا أكو شيني نتأكيا ذو القعدة إيه لك تشومة نيمة سؤال فرما إيه قدا هدو ذو قما إن أن أكو kirgen daga sama shi ne da farko ke watan sha ɗaya watan sha biyu watan ɗaya watan bakwai bayan jiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara 1446 a karatu da muka fara wani sati biyu da suka wuce shiriyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wajen zikiri wajen ambatar Allah muka ce lalle malaman musulunci Allah ya saka musu da alkhairi sun yi littattafai daban-daban kowanne da irin nashi kokarin daga ciki akwai al-imamu nasa'i a cikin amalul yawmi wal laila wanda ya faɗo a cikin as-sunanul kubra to duka abin da ya shafi azkar azkar yana cikin amalul yawmi wal laila me ake faɗa guri kaza me ake faɗa guri kaza Imamu da da ya rasu shekara ta ɗari uku da kada fiye da shekara dubu da rasuwan shi rahimahullah littafin sunan shi amalul yawmi wal layla to akwai kanin shi shi ma ana ce mai ibnu sunni ibnu sunni za ka ji ransu kashoshi a za a ce rawahu sunni a ba sunni ba fa kai rawahu ibn sunni ne abubakar ahmad ibn muhammad addinawai an fi sani shi da ibn sunni hmm? abubakar ahmad ibn muhammad shi hijira tana 364 ya rasu shi ma dai fiye da shekara dubu ke amalu yaumi wallaila tafiyan tafiyar sirin ɗaya ne da na imamun da Sani. imamun yahya ibn sharafin nawawi rahimahullah kabira da littafi al-azka littafin ya shahara a najeriya al suke kafin imamun nawawi akwai da littafin abul qasim sulaiman ibn ahmad da aka san shi da at-tabarani at-tabarani shi ya da girma ya girma ibn sunni wajen rasuwan shi ibn sunni na ce nawa 364 to shi kuma wannan 360 cip cip ya bar duniya an haife shi 260 ya bar duniya 360 ma'ana ɗan shekara ɗari imamu tsabarani to ya yi kitabu du'a kaga addu'a da zikiri ba na kama ne ba a'a sai ka duba yaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi akwai wannan fiqhul adiyyati wal azkar da malamin mu professor Abdurrazzaq fiqhul adiyyati amma idan aka fara buga littafin shine an fara buga shi kamar haka ne idan irin wannan zinkirin kaga cewa al-ismul awwal fiqhul adiyyati wal azkar to dai gama shi gaba ɗaya sai aka buga shi mujalladai guda biyu ga wannan fiqhul adiyyati wal azkar yana da muhimmanci ba da yau littafin ibn al-qayyim da nake faɗan shi al-wadi al-tayyib min al-kalim al-tayyib yana da muhimmanci shine ke gaya mana a nan wa fi zikri أكثر من مئة فائدة أكثر ذكري ذاك ذاك فائدة في يد التري في يد التري فائدة دنيوية أخروية مالية صحية فاجرا دي ذاك ذاك فائدة في يد التري ودن ذكري ها وقال هذا لكافي نفر المسلم هذا كده هو أخيبه إذن الشيء يجري الشيء يجري المسلم إذا متابتار أزجار أقول إذا نقوم أقول أولي كما نتشوك زي أعني شيء أقول نزل المسلم لا عبد الله بن عبد الرحمن السعد الدعوات والأزجار المأثورة عن النبي المختار في اليوم والليلة الدعوات والأذكار المأثورة عن النبي المختار في اليوم والليلة الدوئي ذا ذكرين أكسام ذا من ذا الله صلى الله عليه وسلم ذا فطمها لتا عن النبي المختار في اليوم والليلة كما تعرفه يا من من تقارن بهسر المسلم تسير الكرقوة كما وهسر المسلم يبيه كرقوة من بيوانا ما ما كتبه بنيه ما كتبه ما جيه amma ganin ga mutu muslim kusan gidan kowa akwai shi to yadda za mu raba karatun namu na yau da izinin ta hana a can dama mun ce littattafan addu'o'i da zikiri mun dan gabatar da su a takaice mahimmancin zikiri ya gabata jin zikiri shi ma ya gabata zikiri a ƙwa'ani yadda Allah ya ambata mana mu yi zikiri a ƙwa'ani ya zo wajehi goma To za mu tashi adabu zikir Laddugan zikiri sai kuma a zikirin wanne ne mafifici e afdal zikir to sai wani su sigogin afdal zikir to sai kuma wani su azkara muhimmai amma yanki ba ma lura da su wallahu musta sai wani su azkara masu dimbin lada yawanci kuma ba ma lura da su yana da wannan zai ke mu karatun bi izinin ta'ala nukta ta farko shi zikiri yana da ladduba adabu zikir ga aya ɗaya tak amma tana kunshe da ladduban zikiri guda bakwai ladduba guda bakwai fadin Allah mai girma da kuka cikin suratul a'raf aya ta 205 التي واذكر ربك في نفسك على محمد واذكر ربك في نفسك لقد انفرقوك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآطال ولا تكن من الغافلين yanzu Allah yana hana ni kan zama gafalalle gafalalle wallahu musa'an rakkananne shantakakke shine wanda baya ambata Allah bil guduwi wal asali mutum ya zama rakkananne ke wallahu musa'an wani rakkanan kuma da daddare eh ka tashi baka karanta aya goma ba ko irin shafayi da hutirin nan baka yi ba irin na dattawa Allah ya kara musu daraja irin nasu din ma baka yi ba to kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ce man qama bi ashri ayatin lam yuktab min al-ghafilin duk wanda ya kan karanta aya goma kacal mana a sallar gare ne aya goma kacal lam yuktab min al-ghafilin ba za a rubuta ka cinga falallu ba ka koda a biyu kenan tashi ka yi eh ko da kulhu wallahu ahad shike kaga daga fatiha ga kulhu wallahu aya hudu a can ma aya hudu to fatiha kanta aya nawa bakwai bakwai kaga 14 kenan wannan kuma hudu hudu 8 kaga 14 plus 8 eh 14 plus 8 nawa kace 20 kace 16 to kaga kana da hatta 20 قل هو الله أكبر الحمد لله ثم دوب آية سوتي التي واذكر ربك في نفسك الأدب الأول أن يكون الذكر في نفسه في نفسه أكذرك لأن لأن الإخفاء أدغم في الإخلاص دومين كان شخصوي شيء في إخلاصي باو اللي سماني بجي وأقرب إلى الإجابة وأبعد من الرياء كيف في نفسك يقول لنا بقى بقاتل ولا وعيات أقوى في نفسك إيه أما كذا يوم إذا هو سؤال فيها فارك أمامه daga mutum ya makala wani a nan ko ya makala shi a nan shi ana danna shi ne baby ko ya yi nawa ne yanzu you're just wasting your time fi nafsika da yake kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai kirga ma oke zun ka duba hisnul muslim ba na hisnul muslim ba kusa da ƙarshe babin kusa da ƙarshe ya ce babu kai kaifa na biyu sallallahu alaihi wa sallama wasallam yusabbi babi na ɗari ɗaya da ɗaya Ku sai ka mana raƙamin hadisi a gurin na ɗari biyu da da sittin shida. mun haddace number babi na ɗari ɗaya da talatin da ɗaya amma number a littafin a cikin lambobin addu'a ɗari biyu da sittin da shida yace ana abdullahi ibn amr daga abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu ma qala ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam يعقد التسبيح بيمين ina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kirga tasbihin shi da ya shi na dama to kaga wa khairul hadi fa ta yana tattawa cewa me position na carbi to sai ka gaya min ya tarbi manzan Allah yake a mana muhazara ya tarbi manzan Allah yake ai ba dai ka samu ba tarbi manzan Allah yake babu shi ba shi da carbi to tunda ba shi da tarbimi irin nashi kawai shi ke ya aqidu tasbiha bi yamini to kaga wannan a karkashin wannan wa ko babbata fi nafsika don kana so ka kirga din yatsu suna kirgawa harshen ka yana motsi kuma fi nafsika to ta yaya ladabi na biyu shine ce an kuna zikru fi nafsihi to na biyu tabarru'an ya zama an ya kuna ala sabili tabarru'i والتذلل والخضوع لا ينقص الدقي تضرعا kamar kaga zikiri ana haki hmm, ana sama ana ƙasa ana birgima don manzan Allah to kaga ya zo ya ci karo da wannan aya sai abu na ke ce wa khifatan kuma ya kasance ala wajihil khifa ay al khawf min al mu'akhadati ala al taqdir fi al amal ce ina jin yanzu ina ambatan Allah ne amma ina jin tsoro kada Allah ya kama ni akan ban yi zikirin yanda ya kamata ba shine wa khifatan uku kenan amma ba da kai kana bin Allah bashi a kaga baka tabbatar da wannan condition din ba kenan Wakifatan yanzu Allah ma ya karbi zikirin ko bai karba ba zikirin ya dace da sunna ko bai dace ba Wakifatan sai ya hudu sai ce wa dunan jahari min alqawli kuma kar ya kasance wa dunan jahari min alqawli yani dunan jahari ya zama banda bayyana wacin sama shine ya zama kenan harshen ka yana motsi wa dunan jihari min alƙauli harshen ka yana motsi kaga ke nan ba a buɗe murya ko yadda wani zikiri ana ta dukan ƙirji wannan shine ne zikiri Allah ce wa dunan jihari min alƙauli to da yaushe da yaushe ok a nan da ya ce wa dunan jihar min alƙauli malamai suka fitar da abu na biyar an ya kuna bin lisani labin kalbi wahdahu ya zama kana yin shi da harshe domin ce wa dunan jihari sai ce minan ƙauli kada ka yi bayyana shi gaba daya to kada kenan harkarka yana motsi ba da zuciya kawai ba da yawan mana zikiri da zuciya kawai da mudurai sai mutum yana jin tarbi a to me wannan kenan a wannan wannan ba zikiri kake ba yauke subhanallah subhanallah subhanallah shine wa dunar jihari min alƙauli wannan na nawa kenan na biyar na shida zikirin ya kasance bil guduwi wal asali ay fil bukrati wal wannan sai ke nuna mana muhimmancin wannan lokuta guda biyu sassafe da maraice sassafe bayan sallar asuba ke bayan sallar asuba shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rasulullahi sayyidu waladi adama annabiyul Mukta in yi sallar asuba baya motsa daga gurin da yake baya tashi zai ci gaba da ambatan Allah ne har sai rana ta fito sallallahu alaihi wasallam haka za hadiyu sallallahu alaihi wasallam to kuma da yau mu ba ma iya zama bayan sallar asuba to bil guduwi da sassabe kuma kana so ka dinga samun ladan aikin haji to shikenan ka dinga zama Hadda da umara ma za a ƙara maka man sallal ghadata fi jama'a ثم ta'ala. Zauna ka تعالى Allah. تأبتا ta حتى asham الشمس zuwa فتور rana. sannan ta shi kike sallah raka a biyu kacal shi ke to kanar ta ajiri hud hijjatin wa umratin tammatin tammatin tammatin to bil guduwi sai wal da maraice maraice da ce bayan sallar la'asar zauna ka ta Allah kuma lokacin ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce ta'aqabuna fikum mala'ikatun bin layli wa mala'ikatun bin nahar wa yastami'una fi salatin al wa salatin al malakun da suke canjin aiki suna haduwa lokacin salatun fajr da kuma salatul asr wani suka kwana a cikinmu za su tashi gurin Allah lokacin la'asar kenan za su tashi ko za su tashi lokacin sallan asuba ke to in suka tafi Allah shi ya fi sani ya kuka bar bayina ke eh, mun bar su suna sallah mun same su suna sallah kaga bil guduwi wal asali yanzu wannan hadisin yana kayyade mana oke bil guduwi sassafe bayan asuba ke wal asali bayan la'asar dukufa sai abu na bakwai wala kun min al ghafili annahi wa anil ghafla an zikiri Allah ya hana mu mu gabara di harin da ake cikin harkar sai saba da ambatan Allah don Allah ya ja mana kunne a suratul munafiqun kin ka zama munafiki shi ba ambatan Allah sai ka dan to mun gabatar a ayoyi da yawa Allah ya ga mana mu'mine suna ambatan Allah yaya da yawa to munafiki shi kuma yaya sai kaɗan innal munafikina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila zai yi hatara sosai wannan wani lab ne da kowa zai iya shiga kuma ya tas na munafurci akan kai. oke yanzu ya nake ambatan Allah ambatan Allah na da yawa ne ko kaɗan ne ya wallahi kaman kaɗan ne ba to kai munafiki ne ni munafiki ni ke gaya wa kai da ni munafiki ne ba wajen na jira ka gaya wa mace ni munafiki ne ina da symptoms na munafiki saboda ne ba na ambatan Allah ji kaɗan shi nan lafi ya yi na amanu la turikum amwalukum wala auladukum an zikirin la, an zikirin la. la tulhikum amwalukum kamar irin wannan la tulhikum amwalu ai sai ka sa kudi ne ka sai irin wannan ko ya ce ma dubu hamsin dubu ɗari dubu ɗari da hamsin na talaka ce na dubu ɗari uku eh, dubu ɗari biyar miliyan ɗaya miliyan ɗaya da rabi miliyan biyu to ba shi nan dai daga kudi ne kuma za ta shekantar da kai barin ambata Allah ko ba ta yi sosai ba Zaman kana da wani data kaɗan sai ka shiga can ka shiga can ka shiga can ka shiga can shi kenan ka shagalta ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون kaga aya ce ta kaitacce amma ta kawo mana ladduba guda nawa guda bakwai wadkur rabbaka fi nafsika da yake tadarruan biyu wa khifatan kaga tadarruan yana daga cikin akhtafi zikir ana zikiri ana rangadi Hmm? za ka samu wani sun saba haka min simati ahli bida kana zikiri kana haka hmm? ko kuma yana haka ha ba ba wani tamayu a cikin zikiri kawai yadda ka zauna da kyau yau shi ke <clears throat> ka duba nan Allah bai ce wai da tamayul ba wasu ka fi nafsika kuma ta tadarru'an kaga duk kana ta kauce kauce ta bar ruwan kenan a kai Ya ce dan Allah malam ka dan nutsu mana yanzu a fara me kana haka ce kai malam dan nutsu mana kai dai. kana da aljanu ne mu sauke maka su wa khifatan wa dun al-jahri min al-qawli Allah yace to dun al-jahri shine ka ya dinga motsi ba zuciya kawai ba ba kuma kwat kwat ba shi kwallayen suke ake so su yi zikiri ba to bil gudu wal asar safiya da marece wala ta takun min al ghafilin za mu je nukta ta gaba a nan yana rubuta nukta ta shida kenan wani zikiri ne mafi mafifici afdalu zikir yanzu a cikin zikiri zikiri muna tare da alƙur'anul kari shi ma zikiri ne inna nahnu نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قراتون قرآن ذكري إن الذين يتلون كتاب الله سيكر وأقاموا الصلاة بيو وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويرجون تجارة لن تبور suna fatan kasuwancin da babu hasara a ciki amma ta yi mai tilawatul qur'an tsayar da sallah shi yadda abin da Allah ya baka sirrin walaniya yanzu an ce ga qur'ani tabbas shi ne afdalul zikir ke to sai kuma a cikin azkar wanne ne fiki? shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin hadisin jabir ya ce abdar zikiri la ilaha illallah أفضل الذكر لا إله إلا الله يعني كما لا إله إلا الله كان بوتا لا إله إلا الله أما بعد ذلك كشي لا تسابه ناس والله المستعان فأتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله to yanzu me kake ji ake faɗa a ƙarshe ke ka ji la ilaha illallah la kamar la suke faɗa ka ma'ana babu abun bauta sai babu babu abun bauta sai babu babu fa a ƙarshe ba amma mai kwan la ilaha illallah yawwa la ilaha illallah afdalin zikir ke akwai tarin a akan wannan kalima idan za ka ji ake faɗansu yanzu dai a ce la ilaha illallah baki a sake haka ai bakin balara dai ba sai kike ba a ɗaure ke gangan za ka ji akwai tafhimi wani lokaci akwai tarƙiƙi ta gashi nan dai daban da amma bakinmu ba ya ce Allah kuwa Allah kuwa kaga Allah kuwa Allah Allah ce Allah kuwa Allah kaga bakin a sake yake to yalla mu dinga faɗin ta daidai da daidai la ilaha illallah to da ka ce ha il, ha il ha il, la ilaha illallah ha ha il il, ha il ha il. ah hada khata ko kuma zaka ji yana cewa ƙarshe zai ɗauka kawai ba an ce la ilaha illallah to shi ya ha ha ha ha zamirin kawai bai ɗauka ha ha wani kuma zai ce Allah Allah Allah a afdal zikiri la ilaha illallah mafificin zikiri shine complete la ilaha illallah wannan kalima tana da falaloli da yawa mana muku karatun littafi masu kutin la ilaha illallah tana da sharuɗai وبشروط سبعة قد قيدت وفي نفوس الوحي حقا وردت فإنه لن ينتفي قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها شروط بقي كما تمنى لدوبا ذكري قد بقي وهذا الزكاة عن سأبوه قد بقي العلم ممكن سمينيني لا إله إلا الله كرا قنشد مين tana kunshe da bangare guda biyu annafiyu <clears throat> la ilaha sai al-isba illa Allah al-ilmu wal yaqin idan mai na da yaqin me na faɗa e tabbas la ilaha illa Allah ko za a bindige ni la ilaha illa Allah kuma ka dace ma ka cika da eh na yadda la ilaha illa Allah ku bindige ni wasu ɗarka tsarka mutum dalma ce la ilaha illallah sai na sai kun an gama dace ne ma ka cika da la ilaha illallah Yaƙini, yaqini wal qabulu ka karbi la bisa ɗari. 100% wal ka yi total submission zuwa ga la illallah. Ka yi saranda ga la illallah da abin da ta umarce ka shi shikenan an gama wasfiru ka faɗi na ilaha illallah da gaskiyar gaske a ce to bari gwada in musuluncin gaskiya ne to kaga in kuma ba gaskiya ba za mu koma Za ka koma ina wasidqu wal ikhlasu ka faɗi na ilaha illallah da ikhlasi kar ka yi na ilaha illallah dan ka kular da wani kaga mu irin masu yin wani nan hmm? in mun za mu wuce wani da gangan in yaba wani dona guntu ne sai ce bari ya kular da ɗan izara zai Allah la ilaha illallah to kaga Allah la ilaha wannan irin zikiri ne a wai dan ya kula da dan izala to kai dan izala bai kamata ka kula ba ko kai ahlus sunna bai kamata ka kula oke ya fara Allah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah yanzu ya tunatar da kai kenan yanzu mutum ya la ilaha illallah sai ka a'a ya tunatar da kai ne ka la ilaha illallah wa la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha haka wuke la ilaha illallah da man ai kalman ka saba ne ta la ilaha illallah wa la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir to lalle la ilaha illallah abin yi ce man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna an gama duk wannan maganar ta ƙarshe ta zama la ilaha illallah ba a ciki da karar janna kai dai kawai ce shi nan alhamdulillah wani mun da ya cika da kalmar shahada yanzu mala idris ya rasu wanda suke kusa sun ce sun ji ya cika da kalmar shahada gama wani daga baucin ya ce shi bai yadda ba eh to kaga da ban tunda la ilaha illallah ta gidanku ne eh shi kenan bai yadda fato karka karka yadda in an je ka dauke shi ka sa shi a wuta shi ke tunda wutar ta gidan ku ce me ba ruwa na wani ya faɗi la ilaha illallah kuma dinga ajiyun ba ruwa na ji ba wa Allah ne ba ruwanka kuma ka ce da ruwanka to ka shiga kisin ce ya Allah wallahi ba za ka gafarta mai ba to sai ga kuma kai ya Allah bai da kai ba ruwanka wallahi to almuhim wannan kalma tana da sigogi da yawa ga wasu daga cikin sigogin yanzu wani saba la ilaha illallah to kuma rautar rasuwa abin da ake bukata kenan kawai man kana akhiru kalami la ilaha illallah da khalil janna e kaji yace laqinu mautakum la ilaha illallah ya am qul la ilaha illallah in an zo dai ba magana wai wani dogo dogon irin na fir'auna hatta idza adrakahu al-gharq qala tunda ya iya larabci ko amantu annahu kaji har da wani amantu sarkin shirki ke amantu annahu la ilaha illa amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin wani irin la ilaha illa allah ne Allah dai baya sai datar da shi shi yana ta wannan sambatun amantu annahu kai ba sai ka ce amantu kawai la ilaha illallah ba la ilaha illallah wa amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'a ah, to me ka isra'ila shi to ya ga zalunce su amma kalubalen da zan fuskanta yanzu a maganar fir'aunan nan shine ƙarshen karshe cewa ana minal muslimi it's a big challenge yanzu gare mu gaba ɗaya. kai ma wa anta min al-muslimin shi a ni dan izala ne ah, bai yi ba fa yanzu ba izala ba ne fa addinin ba ba ita kungiya ce kawai da ake gabatar da addini ta cikinta amma ba ita ce bace addinin ko kaɗan ha ka ce wa ana minal musulmi minal musulmi amma dai mana cin kungiyar izala mana ta'awuni da su yawwa amma ba shi ba ita bace addini kuma ka kuskura malakul mauti lokacin da zai zo da kuma wanda munkar da naki yau a kabari ke sai tambaye ka kai tashi mari nuka to Allah ya tsare ka ce izala wallahi tallahi ko ka ce dariqa ko ka ce wai salafiya kai dan zafin kai salafiya ma dinuka salafiya ma dinuka ahlus sunna ha ha ba wani abin da suke so ta al-islam shi ke al-islam yanzu dai kalubale ne gare ni kalubale ne gare ka fir'auna ya zo kika ce wa ana minal muslimi kuma mu kasance akan wannan firba da Allah ya umarce mu wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum مسلمون ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم أجل مسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين إني تبت إليك سورة الأحقاق وإني من المسلمين annabi Sulaiman da sarauniya ayyukum ya'tini bi arshiha qabla an ya'tuni muslimi duka qur'ani har mutane da aljanu da aka aka zo aka raba mu kashi biyu aljanu mai Allah yake wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun shikenan wannan shine asalin addinin da Allah ya turo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wanda yake la ilaha illallah ya zama musulmi To akwai la ilaha illallah la sharika la afdalu zikr la ilaha illallah la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir wannan zikirin zai fi tasiri sosai da sosai a cikin aikin hajji sannan kuma a ranar arafa khairu du'a'i yau kamar saura kwanaki 33 zuwa arafa 33 zuwa arafa to ko ka san ranar arafa khairu du'a'i du'a'u yawmi arafa mafificiyar addu'a a duniya addu'ar ranar arafa kare bai ce addu'a a arafa ba a inda gurin ne shi mai sunan gurin kenan gurin ana ce mai arafat shi na lafi fa'iza a fattun min arafatin to ma ranar zai ce yau mu mai ba ce yau mu arafa zai ce yau mu arafa yau mu arafa to kai du'a'i du'a'u yawmi arafa mafificiyar addu'a addu'a ranar arafa wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wa huwa ala kulli shay'in qadir komai da komai yan bukatuna da basu dan wuce cikin cokali ba gurin Allah wa huwa ala kulli kan da ma yana neman kudi ba to wa huwa ala kulli shay'in qadir ya wadatar yanzu ko yadda dala miliyan da yalla ya gutsuro maka ai alhamdulillah a ran kai kwambatin zuwa naira ko da naira dalar an bar ta naira da dubu ɗaya da ɗari biyar biyar a kaga ka samu 1.5 billion 1.5 billion billion ba billion mana biliyan ɗaya da naira miliyan ɗari biyar to ko na saman ma ka san maka yi alhamdulillah na saman kawai naira miliyan 500 a yana kamar ni dai talaka za ta ɗan jamun abubuwa da yawa naira miliyan 500 alhamdulillah to ko na ka san maka an sallame ka to ka dane kai ogo ala kulli shay qad la ilaha illa allah sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa lahu kulli shay qadir kuma wannan kullum da kullum ne fa ahlus sunna yana mu'amala da shi kullum da kullum akwai na bayan magariba da bayan sallar asuba shi kamar wannan ne amma la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير to goma in za yi magariba ba a bukatar ka sanar da za a yi karatu malali ba a bukatar ka sanar sai kai wannan zikirin tukunna a tunda ana ta sanar da kuma to ana ta sanarwa ana yanzu kawai concentrate akan la ilaha illallah ka tabbata sai ka gama shi ko goma kafin kai sanar la ilaha illallah wa la sharika la wani lokaci matsalan ɗan kwamiti ke an saka a kwamiti wallahu musa wani lokaci matsalan ka zama ɗan agaji ke wala wani abu lalolin duk wuce ka za su dinga yi irin ranar juma'a ne ka ga kayan kusan juma'a biyar juma'a kawai tana wuce ka ko kuma kana waje kana ta surutu liman yana ta kawo man ba jimoyin ka zuciya kawai suke kana taɓarin juma'a ne kuma tunda mutanen mu ba su da hankalin da za su kowa ya hankalce shi wani zai zai takin mashi tsakiyar gurin da ake tsawo sai ce malam gyara ce ba zan gyara ba kuma ga ko duk juma'a kun barar da ita wallahu musa kana so wannan zikirin kafin ka yi magana kafin ka miƙe kafanka لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أكدا باين سلم أصبع أو في رواية باين سلم لأثر ما سنة زوار تقوم قوما ga du'a'ul kyar yanzu mana cin damuwa tabbas Najeriya tana cin damuwa a to mu gwada du'a'ul karbi mana duka la ilaha illallah ne guda uku la ilaha illallah la illallah la illallah amma ba ka ce karanta shi ba la ilaha illallah na farko al'azimul halim za mu ƙara al'azimul halim la ilaha illallah al'azimul halim in kana cikin damuwa ka rizinci wannan addu'a sosai da sosai la ilaha illallah rabbul arshil azim kaga dai la illallah ne la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah al'azimul halim لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم دي كسنا في أسلوب لا إله إلا الله قادوا النبي يونس لو كتن دي الدعاء ينا تشين كيفي تشين تشين هو كما قول فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin addu'a ce ta damuwa sadidan kawai kana cin damuwa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin duka wannan suna cin afdalul zikir ga la ilaha illallah daban-daban a bayan sallah la ilaha illallah wancan da ya wuce la ilaha illallah la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله كجي أسلم تبعوت لا إله إلا الله إذا كفرك دجري يقول سنة بود هسم المسلم الدعاء تبيو ce du'a'u man ta'arra min al-layl addu'ar wanda ya farka da daddare amma duk da cewa baraka ganshi faro-faro. du'a'u man ta'arra min al-la ko yace azkarul istiqab min an-nawm addu'in farka daga bacci sai fara ce mana alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur to na biyu sai ce la ilaha illa allah yau na biyu kawai yanzu ka farka daga dare ko yau ne ko yaushe karanto ta la ilaha illallah wahdahu al wa hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wanda dai aka saba da ita ne sai subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha ta saki dawa ba wallahu akbar wannan arba'a ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ka ce rabbi fili an gama har an yi gafara an gama in ka tashi kai alwala an kai sallah sallah ma an karba yanzu ka nika bukatunka gurin Allah ma an karba ya Allah ba kaza ba kaza ce an sai dai ɗayan uku ne ku an baka din ɗayan uku ne in ma ka ganshi an baka ɗin ko kuma a tunkuɗe maka wani bala'i da kai ba san shi ba Allah ne kawai san shi ibn cewa da yace ko da yar dala miliyan da ya bashi kaga yanzu kudin shi in canja ya zama nawa nan, biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyar to Allah ya san ka samu irin wannan kudin kidnappers za su kama ka za su yi a ba su biliyan biyu biliyan biyu kaga yanzu kana buƙatar cikon ka nemo bashi ka nemo bashi to kaga wanda a barni ni kawai in zama talaka kamar yadda nake dai alhamdulillah inda ko sun zo sun lale ba ba wani kudin za su samu kawai kuma zan ta zabga musu addu'o'i ne wallahi sai sun sake albarkacin addu'a wallahi kawai ka zabga musu addu'a Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim hasbunallahu wa ni'mal wakeel حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل to yana da kyau wannan mutum shi ma zikiri lokacin kunci amma da yawa mutane sai ce a taya su da addu'a a'a ka taya kanka ne hasbunallahu wa ni'mal wakil karamar dan iska cikin da ce ko qur'ani zaka sauke mun kama ka akwai da aka taɓa yin haka da shi shi ya ta hasbun Allah wa ni'mal wakil hasbun Allah wa ni'mal wakil kai ko Qur'ani zaka sauke mun kama ka yanzu an shiga da su jeji an je gurin babban ce kai ko yan iska yau na ce akwai operation ne dalla kowa ku sake shi kuma yadda su gurin kaga hasbun Allah ya yaya? aya hasbun Allah wa ni'mal wakil to ka kama adiyatul kar addu'in damuwa in ka a taya ka da addu'a mutane da no serious wallahi maybe ko za ka da masallaci ne to Allah ya bashi mafita kike ma kai da kanka za ka kama la ilaha illallah al to in ka tashi da daddare in ka karanta wannan addu'a ta biyu don kai addu'a an karba yana da muhimmanci wannan wayan su daga cikin sigogin me la ilaha illallah ne to mu je cikin azka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyukan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi malin aiki face sai ka samu akwai ne akwai zikiri da manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam anan bayan ya kasa mana zikiran kashi takwas to mu dan bi su ko da ɗaya bi bi shi ke yanzu akwai al-azkarul muqayyadatu bil yawmi a ce a rana akwai rana rana ɗaya dai 24 hours akwai zikirin 24 hours ana so kai a cikin 24 hours ɗin ka yi wannan zikirin za mu zo mu ji shi akwai zikiri na biyu za ce wannan na farkon rana ne kawai ai ga akwai bambanci 24 hours ka yi zikirin nan wannan kuma a farkon rana ne kawai na uku akwai wanda za ce a tafiya da maraice wannan su ne azkaru sabani wal masa na hudu akwai na dare kawai kaga akwai na farkon rana kawai akwai na dare kawai akwai azkaru sabani wal masa to sannan kuma akwai zikirin da yake kafin barci da lokacin tashi daga barci sai kuma azkar al-muqayyada bi ahwa wa munasabat ke wannan su suna da alaƙa ne da halin da muke ciki ko kuma munasaba oke zan shiga gida sai ce bismillah bismillahi lafina wa bismillahi kharajna wa ya rabbi na tawakkalna sai kuma zan fita bismillahi tawakkaltu ala allahi wa la hawla wa la quwwata illa billah ko kuma ɗayan yawancin mu muna rafkana barin ɗayan allahumma inni a'udhu bika musamman lokacin kidnapping din allahumma inni a'udhu bika an awilla au uballa musamman yanzu lokacin social media wani kawai zai fito ne kira ka yana ofan jihar na mai ce mana jiran ka ka zo da wuri ce labbai ka ya sayyidi shi ke na. wallahu musa Allah mai ya rubu ka an azilla au uballa au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya kaga wannan yana tare da ni ahwa da munasaba shiga gida fita gida shiga masallaci fita masallaci abinci za ka ci abinci da wannan ga addu'ar ce sai na gada yau mu fa sai da aukin ce amma ba mu yi addu'ar ba ko ranar mun ma mata wa azi me na faɗa addu'ar kuma wai mai addu'ar ce bane oho da kuma bai ce fa matsala ne ba yanzu kai ka ce me za ka ce Allahumma barik lana fihi wa ati'imna khairan minhu munasaba yanzu zaka ga mangoro ya fito daya zaka ga shiyo ya fito shiyo dan yawa ya fito ko fiya ta fito abubuwa furut da yawa yanzu ne addu'ar ku ne jama'a bismillah ga an sanin samariya ne addu'ar mangoro addu'ar mangoro ga ta tana hisirin muslim ta ɗan lokaci mana karanta amma ba ma kai hankalinmu kan abin da ya kamata addu'an furo furo ka wani zai ce a ah, shege mangoro ya fito ba a ah, ya ba nan shege kuma a udu billahi wani zai ce a ah, nan mangoro ya fito to kaga sai ka dace da lokacin addu'a sai annoba ta barke kawai shi ke albarkacin ka dace da mummunan addu'ar da ka mana a wani zai mace Allah ya isa ha ba cewa tsinannan mangoro ba cewa ɗan banzan mangoro a sai ce Allahumma barik lana fi samarina duka wannan dangin furu ne ya yi. Allahumma barik lana fi samarina addu'an mangoro ke bayan addu'an ce fa ne Allahumma barik lana fihi ce fa ne ke duk abin da ka ce fa ne Allahumma barik lana fihi wa atimna khairan min yanzu wannan na furo Allahumma barik lana fi samarina wa barik lana fi madinatina kaga madinatina in anan ta ce mista'alihin mista'alin ko kamar da wani cancan ne ko ali ko alin yawa na yawa alin ok ba ma ali ba ne mu mana ta cewa ali to me ta mai ta shi ali ne shi ke ran masjidu ali ibn abi talib shi ke mu katar da wancan kawai wa barik lana fi madinatina kamar albarka cikin garinmu kaji ko albarka ba Allah tsine magarin ba ba su samari bakin su ba kyau komai tsinuwa tsinuwa in yayi kaza Allah tsine mai in yayi kaza Allah tsine ma o mai ƙarya in yayi kaza Allah tsine a shedan abu ne sai ya ka tsine mai ba ya buwayi duniya gaba daya to kai kuma kullum sai ka tsine ma kanka dozin dozin sai ya tsine ma iyayen shi me haka kuma wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina haba bana wannan addu'a insha Allah za mu ga albarka kuma an yi addu'an sai tsine tsine to kaga ba za mu ga daidai ba ke to kaga wannan shi ma saba ne yanzu za mu shiga sibin na ruwa yau ana cewa iska ta fara sai mu fara addu'a me addu'ar iska اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها إيه an إني أسألك ha. wa khaira ma fiha wa khaira ma usilat bihi bangaren da muke na abu Allahumma inni as'aluka khairaha yanzu mun shiga season na damuna mun fara shiga to Allahumma inni as'aluka khair iska kenan Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udhu bika kaga akwai iska maybe akwai tsawa tsawa ta zihin mala'ika ne yace subhanal ladhi yusabbihu ar-ra'du bi bihi wal mala'ikatu min khifati yanzu an yi tsawa ke sai kai tasbihi subhanal ladhi hurra ar-ra'du bi bihi wal mala'ikatu min khifati to an fara ruwa yana da kyau ka dan shiga ruwan ya ɗan jika ka domin albarka ne ibnu abbas kamar da imam al ya kawo a cikin al-adab al-mufrad in an fara ruwa sai ce ya jariya akhriji sarji ke bai wannan fito min da sirji na fitar min da kayayyaki na ruwa ya ɗan jika so domin Allah ya ce wani zalla minas sama'i ma'an mubarakan ma'an mubaraka ɗan fitar min da shi da ma ga mu duniya wallahu. me ka fitar eh yanzu gingima ku gingima nan manya manya ya za a yi fitar da su babu kafet ma ya za ya fitar da shi babu to kada dai mu yan duniya ne wallahu yusa kuma su yan kayan duniyan ba wani taka kaya kai sai a dan fitar da shi ruwa ya dan jika sai a dawo da shi ke alhamdulillah yanzu an fara ruwa ba wani guje guje yawancin jama'a ba mu da nutsuwa kuma ka duba ana fara ruwa iska ana fara ruwa sai ka ga me warawara warawara a to nutsu mana yanzu iskar nan ta ta tashi ina zan je ina zan fuskanta maybe mai mashin ya taho a guje ka gaje kalla ni kawai iska ba sai nutsu in nutsu tukunna Allahumma inni kaira ha, wa kaira ma fi ha, wa kaira ma ursilat bihi wa a'udhu bika min ha, wa sharri ma fi ha, wa sharri ma ursilat bihi yanzu wani ya fara sauka ce Allahumma fi an ba tsaki yake ba ba gudu ake aka shiga ruwan ya ɗan jika ka kaɗan Allahumma tsayiban nafi'an to an ƙara ruwa ce mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi mutirna bi fadli ta ce an shiga ogos a'a an shiga ogos kamar ya wani cin kurakure da muke a sauƙaƙe wai ai kasan an shiga ogos ne ai an shiga wata ruwa me ruwan Allah da wani ogos ba ruwan Allah da wani ogos kawai ka ce mutsirna bi lahi wa rahmatihi to akwai na ruwa in ne babu shi ma to sai kaga sai ayi me sai ayi istisqa'i a roki Allah Allahumma aghithna ko da ran juma'a ne limai na kan mimbari in an zo addu'a sai kowa ya daga hannu amma kafin nan in ba istisqa'i za a yi ba ba a daga hannu a addu'an ba. yana yi sun kuren da zai mun gyara to da yawan kaji mai ce Allahumma hadina fi man hadai sai daga masu masu sauraron sun daga hannu ba a daga hannu ko kuma kawai haka dakewa za ka yi Allahumma hadina fi man hadai amin wa afina fi man afai ba a daga hannu shi liman ne kawai zai daga yatsa za ka ga sarakan himma a cikin mutu ma suna daga yatsa liman ya daga kai ma ka daga to kowa ba ka lasisi ba a daga yatsa liman ne kawai bai daga mu mana ce amin amin to in ruwa ya yanke ko a kan mimbar ya ce Allahumma aghithna Allahumma aghithna to idan ruwa ya yawa kuma ya yawa sai Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma hawalaina wala alaina to azkarin suna nan barkace yanzu tafiya kawai in za ka yi tafiya akwai azkar da yawa amma yawanci matafiya wallahu musta'an na taɓa tafiya da wayansu kamar za mu je meeting a Zariya ne national board for arabic and islamic studies ha kuma ka da rawani ba gaban manya-manyan riguna ba ni kamar lokacin jallabiya na sa ni ne ɗan ƙarami a sai wannan din ya ce mala a mana addu'a ya ce to a karanta fatiha kafa nawa nawa ne yau ko addu'a da manzan Allah yake kenan a karanta illa a tsaina kuma wallahi ahalus sunna ba ahalus sunna kuma haka sunna take a karanta alam na shara Allah ya mana budi wallahi ba ma zuwa muna karanta irin wani littafin shirme za mu ta yi yanzu muka zo ka sai a karanta alam na shara shi manzan Allah da aka sau a to da ba alam na shara da wa ake yi ma alam na shara laka laka sadara kama shi ya fi ka alam na shara'i kama shi ma kai ke karanta alam na shara'i a in zai tafiya ga addu'ar da yake yi in ya hau abin hawa ga abin da zai bismillah alhamdulillah subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wai fara fi a karanta fatiya wa wa na ila rabbina lamunqalibun alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah allahu akbar allahu akbar subhanaka allahumma inni zalamtu nafsi faffili zai na wula ya siru zunu bai illa an in za a kama tafiya wannan addu'a hawa ke nan kawai sai kuma addu'a mai tafiya yauki allahu akbar allahu akbar allahu akbar subhanan labi sakhara da hada ma kunna lahu mukrini wa inna ila rabbina la munqalibun allahumma inna nas'aluka inna bika mu'minun nas'aluka fi safarina hada albirra wat taqwa wa min al'amali ma tarda اللهم هول علينا سفرنا هذا واطوئ عنا بعده اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل فدون في تنزل اللهم اني نيك لي انك في اللهم انا كاي بديا اللهم اني نيك لي in kai ma kana so ka koya bara ka koya ba ka bari shi Allahumma inni tunda akwai ma'aikata da yawa a hanya yi zaka ga kuma rana Allahumma inni a'udhu bika min wa'sa'i safari ya Allah ka tsare daga tuntuban tafiya yana leƙwa ta wannan ustazun kamar shine ranar a mista ali yake wazi ba ustazu a barka da zuwa ustazu Allah a dinshin a zauna shi zai yi ware ne ustazu ya gefe wancan kuma kai kai mai askin iskancin na kai ijan to kai daga nan za ka fara cewa alhamdulillah alhamdulillah ustaz an ce ya huta lalla ma na samu addu'a E kuma dai iska wai ce malam din ka sa a baya kai baka da hankali yake kai ka zo ka zauna a gaba malam yana baya to kada zai operation da zai yi sai ku dan iska duk ku koma baya malam dawo gaba ci gaba wannan addu'a hmm? malam ba za ta bashi ba kaga addu'ar me albarkacin me addu'ar tafiya Allahumma inni a'udhu bika من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وقل تارق أدوين تفيا يا كما تللي مئياكو yanzu cizin ne na aikin haji akwai tarin addu'o'in aikin haji oke wannan za a bi mu bashin shi a wani karatu can eh wani karatu can addu'o'i aikin haji da addu'o'i naga bakar abdullahi abu zai ya tattara wani wurare talatin addu'o'i talatin aikin haji rasuwa yawancin daga rasuwa shi mara lafiya mai zai faɗa wallahi tsayan koya ba yanzu manzan Allah da kanshi ba shi da lafiya ya ɗeba tsammani ce Allahumma fili warhamni in sun yana iya magana kenan ba ni da lafiya Allahumma fili warhamni wa alhiqni bin rafiqil a'la yanzu na cika kaga shi kenan na samu na cika da la ilaha illallah alhamdulillah yanzu addu'ar ta koma gurin ku kuma ke yanzu na cika ido na abu ne zaka rufe mi ido me zaka ce اللهم اغفر لأبي رقية وارفع درجته في المهديين وخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافتح له في قبره ونور له فيه kun sai in zan sanar da rasuwa kuma ya ake yi ba kawai zan zo ɗauka a social media sai ka zo ka samu hutuna mala idiri ta ce in ya rasu ba kun ji wasu yadda ya ba sai kai ka zo kana ɗora hoton shi ya ce Allah mai nema Allah mai ya ce <laughs> ke kuna jin tsoro ne ka yi ya rasu ne ya yi Allah ya isa ne wa mutane da yawa suna ta yi ce shi baya so baya so ganin ba wannan ba wani makasudin ne ka ɗora hoton mutum a wani Allah ya mai rasuwa istaghfiru lahu ya wannan istaghfiru laushi ne da yau mu ba ma sanin ne za mu fa istaghfiru li fulan ba wai maqsudin insana ni ne farko wanda na sanar ba istaghfiru lahu a mai gafara to sai kuma wajen sallan ya ake addu'o'in sallan duka wannan ya kamata mu koye shi ba wai tarin jama'an ba a waye suke gurin yaya suka yi me suka faɗa yawa ne. amma ba wai tarin jama'a mafi yawancin tarin jama'a yawancin shirme ne ba yawancin tarin jama'a amma a samu mutane kaɗan da suka san me suke suna roƙa mun ceto Allah bai ba su mutum arba'in kai sahu uku ma an gama to azkar ɗin suna nan da yawa da yawa to lallai mu lizinci shiryarwa shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Umar ya ji wani mutum ya atishawa sai alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah shi'a ah, wa ana qulu alhamdulillah was salatu ala rasulillah ko salamu ala rasulillah laita hakaza allamana rasulullah salati ne fa yamma Allah haka banza Allah ya karantar da mu ya ala kulliha to kada zo kana ta abu bayan da mazan Allah ya ce ayi kai kuma kana yi tayi nan kaga baka da lada man amila alaihi amruna na shi kenan fa rajul in ka gamsu da hadisin to in kuma baka gamsu ka bari sai an je giyama gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya datar da mu fi duniya al-akhirah shi lokacin yanzu kamar ban shi da albarka da yau Ha awa ɗaya kenan cif cif wai subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh